Ɗanladi, ba za ka sai karin kumallon ba ne? Yaya ka san tun jiya ban kira mai ɗaki na ba, kuma hakan zai iya sa ta shiga damuwa. Haka ne? To kira ta. To ai kuɗi na karin kumallo ne kawai. Za ka iya yarda da ni in na ce da kai za ka iya kiranta kuma sannan karya kumallon naka? Da gaske? Warai kuwa. To amma ta yaya? Ai da naira goma kacal za ka iya kira har na tsawon minti guda. Sannan kuma ka aika sakon karta kwana guda ɗaya a sabon tsarin shi ke nan daga mtn haba kwarai kuwa kai <laughs> mai shayi zuba min shayi da biredi da kwai sannan ka bani katin naira goma na tsarin shi ke nan daga mtn yawwa za ku iya samun garaɓasa sabon tsarin shi nan daga MTN ta hanyar kuɗin kira da ake turawa wato BTU ko takati don more tsarin takati sai ku danna star biyu ɗaya ɗaya star sai lambobin jikin katin sannan hash sai kuma ku danna star biyu ɗaya biyu hash don neman sanin ragowar kuɗin kira da ke wayar ku. MTN everywhere you go.